Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku kaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni hawa Usman Jidda, marubuciyar labarin kuma makaranciyar labarin nake gabatar da shirin a halin yanzu. To masu sauraro ku taimaka ku ba mu haɗin kanku ta hanyar aje mana saƙon comment domin tambaya ƙorafi ko cin gyara ko kuma ba da shawara ku aje mana saƙo ta hanyar comment domin matuƙa al'ajabar al'ajabi tv na matukar kokawa a bisa rashin ba da haɗin kanku ta hanyar comment ku ce ba yi mana comment sharing domin ƙara wa marubutan mu ƙwarin gwiwa mun gode ku yi mana subscribe liking da kuma sharing to masu sauraro Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin shirinmu na baya, wato kaddara ta kashi na biyu, mun tsaya a daidai inda Fauziya da kuma Fa'iza suka fito daga lectures a matukar gajiye, inda suke tafiya, Fa'iz ya zo ta gabansu zai wuce. Fa'iza ta kwala mashi kira da ƙarfi tana faɗin, Fa'iz, Fa'iz ya tsaya yana faɗin menene. Fauziya ba tare da ta kalle shi ba, ba kuma ce mashi magana ba. Fa'iza ta nemi taimakon da ya musu lift Fa'iz ya ƙi saboda ganin Fauziya ba ta yi mashi magana ba ya ce ta ja mata idan har Fauziya ba ta yi mashi magana ba. ya kada motarsa zai wuce da sauri fauzi da faiza ta kalli fauziya tana faɗin kin ga fa kwanaki akwai wasu fyaɗe a nan gurin kuma aka kashe su cike da tsoro fauziya ta kwala wa faiz kira tana faɗin faiz ya taka wani wawa kyakkyawan birki ku ya tsaya inda ya yi wa fa'iza alama da ta shiga baya fauziya kuma za ta shiga baya ya yi mata magana da cewa ni ba direban ku bane ta shiga gaba har ya yi wa fa'iza alama ta cikin madubi ta yi murmushi to a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora bismillahirrahmanirrahim rahmanir kaddara ta kashi na uku Murmushi Fa'iza ta yi, don ta san mai Fa'iz yake nufi, nuni ta yi masa da ido akan ba zai yiwu ba, kai ya daga mata alamar oke. Gidan mai suka shiga bayan an gama zuba mishi man ya kalli Foziya ya ce, ba shi kuɗin ido ta zaro alamar ban gane ba bai ƙara yi mata magana ba yawar warci jakarta ya buɗe tuke ya gani a ciki bai bar mata ko sisi ba ya kwashe duka kuɗin ya biya man ya ja mota ya yi gaba babu wanda ya ƙara cewa komai cikinsu kowa da abin da yake sakawa cikin ransa har suka isa ƙofar gidan su foziya cikin mamaki foziya ta ɗago kanta tana kallon faiz ganin bai tambaye ta kwatancen gidansu ba amma gashi ya kawo ta har ƙofar gidansu kai ta ɗago ta kalle shi cikin rashin fahimta ta bude baki za ta yi mashi magana da sauri faiz ya ɗora hannu akan lips ɗinta yana faɗin yi shiru shiru ta yi haɗi da ƙura masa ido shi ma ido ya ƙura masa suna kallon ƙwayar idon juna cike da wani irin yanayi mai wuyar fassarawa sun ɗauki lokaci a haka ba tare da sanin mai ke wakana a tsakaninsu ba sai da fa'iza ta yi gyaran murya da sauri fozia ta kawar da kanta gefe cikin in'ina ta ce na na na na gode ta juya ta kalli fa'iza tana faɗin ƙawata sai gobe jikinta a matukar sanyaye ta shige gida dukkaninsu suka bi bayanta da kallo fa'iza shafa gefen fuskarsa yana ci da lips ya ce allah ya kai gamo ga harawa cikin dariya fa'iza ta ce ko bai ci ba ya yi firgima Faiz ya ce a'a zai ma cin idan bai ci ba mai aka yi kenan gaba ɗayan suka sanya dariya ya ce to da gaba mana ta dawo gaban motar ta zauna ya ce to ke ya za a yi yanzu ya faɗa yana kashe mata ido ɗaya yana kallonta yana lashe-lashen leɓe kamar wani tsohon maye wani kallo take yi masa irin na cikakkun matan nan yan variki haɗi da canza salon maganar ta ce yadda kake so haka za a yi ranka ya daɗe ki ya yi wa motar ya ja motar ya ba kofar gidan su foziya ta ci gaba da cewa iya kuɗinka iya shagalinka kare da kuɗinsa ai sai ya sha la kafin ta karasa ya katse ta yana faɗin kin gani ba na son karin magana nan don ba na tambaye ki ba yanzu gida zan kai ki ko mu wuce kawai leɓanta take lasa tana faɗin kai ma ai ka san ba zan ki ba wa zai ki gwarzon namiji kamar ka sai magana tana babban karo masa kirji haɗi da kashe mashi ido ɗaya dariya fa'iz yayi sosai saboda maganar da fa'iz za ta faɗa duk da idan da sabo ya saba jinta a bakin mata da yawa ba wa ita kaɗai ke faɗa masa hakan ba director ya fa hotel suka wuce don biya wa junansu bukata tun daga tun daga ranar da fa'iz ya kai fauziya gida kullum ba fashi shi yake kai ta school kuma shi yake dawo da ita haka ma makaranta kowa ya san su tare duk wani mugun hali da fa'iz yake yi a da to yanzu ya canja su ya daina duk 'yan gangs ɗinsa ya zubar da su ya koma suka manyan kaya da zama class yana zuwa yanzu akai-akai sallah ko ko limamin masallacin a can yake samun sa kowa a makarantar sai mamakin nutsuwar da ya samu yake yi waɗanda suka san shi kuwa sun san tabbas ba banza ba akwai tarkon da ya ɗana abin da ban sani ba kuwa babu abin da fa rage daga cikin munanan halayensa sai ma abin da ya karu kwantan bauna ya yi yana son ya cimma burinsa a kan fauziya yan gurup ɗinsa kam kullum sai sun haɗu a kulof ko wajen wani shakatawar babu abin da suka fasa daga cikin holewarsu duk inda suka ji bakuwar mace a skul duk muninta za su kawo masa labarinsa kafin su bi dare su neme ta shaye-shaye kam ya koma sai dare suke yin sa Wasa-wasa muguwar shakuwa ta shiga tsakanin Fauziya da kuma fayet kullum suna tare idan ko suka koma gida suna manna a waya komai tare suke yi babu abin da Fauziya za ta yi ba tare da ta sanar da fayet ba sun saba sosai fiye da tunanin mai sauraro zai su kai har karfe biyu na dare suna waya da sun gama kuma su ɗora da chat Fauziya zaune a falo tare da kanwarta Aisha tana bata labarin Faiz mama ta shigo Fauziya ta yi shiru bayan mama ta zauna aisha ta kalli fauziya jin ta shiru ta ce an ci ya kuma kika yi shiru fauziya ta zunguru aisha mama ta lura don haka ta ce auta me ke faruwa ne da sauri fauziya ta ce ma an ba komai fa la mama labarin abokin ta take bani kullum sai sun yi waya da yawa cikin mamaki mama ta dubi fauziya tana faɗin yanzu fauziya har akwai abin da zaki iya ɓoye min yanzu duk jan ku da nake yi a jikina na mayar da ku tamkar ƙawaye na duk na menene ina jan ku a jikina ne saboda ku ɗauke ni tamkar matsayin ƙawa kuma yayar ku sannan kuma abokiyar shawara saboda kar wani daban ya samu damar shigowa tsakaninmu dole sai ni uwa na ja ku a jikina na yi muku hidima da rai da lafiyata na bauta muku iyakar abin da Allah ya ce in muku sannan kuma na baku tarbiyyar addini na koya muku abin da Allah ya sa ni na koyar da ku na rike amanar Allah da ya bani hannu biyu sannan za ku so ni za ku ji kaina za ku ja ni a jikinku za ku ɗauke ni a ƙawa abokiyar shawara idan mu iyaye muna jan yaran mu a jikin mu, muna nuna musu so da kulawa babu wanda zai shiga tsakanin mu rika faɗa musu matsalolin mu. ta yadda su ba za su rika faɗa mana nasu matsalolin mu kula da rayuwar yaran mu. don ubangiji zai tambaye mu a bisa amanar da ya bamu ajiyar zuciya fo zai ta yi bata san sanda ta fara faɗawa mama komai ba sai kawai tsintar kanta ta da tana faɗa wa mama tun daga ranar da suka fara haɗuwa da fais har zuwa yau amma bata sake ta faɗa mama munayen halayensa ba ita ma mama ajiyar zuciya ta sauke tana faɗin kina san shi kenan shirin fozia ta yi na ɗan wani lokaci kafin daga bisani ta ce ni ma ban sani ba mama amma dai ina yawan tunaninsa kuma ina damuwa sosai idan ban gan shi ko na jamaryarsa ba ina jin a jikina babu daɗi idan muka ɓata ina damuwa da damuwarsa daga nan kuma sai ta shiru bata ƙara cewa komai ba Wata muguwar ajiyar zuciya mama ta sauki tana faɗin, bari babanku ya dawo, zan yi masa magana. Daga nan ta miƙe za ta fita, har ta kai bakin kofa ta jiyo tana faɗin, tukula kula da kanki foziya, jikina yana bani wani abu, ku kuma haɗe kanku don Allah ke da ‘yar uwarku, ke da ‘yar uwarki, don Allah ku yi zumunci sosai, ta ƙarasa da cewa na gode da faɗa min sirrin ki foziya zan kuma taya ki da addu'a kin ji kai kawai foziya take daga wa mama dan sosai jikinta yi sanyi sannu sannu abota ta fara rikidewa tana koma matsananciyar soyayya a tsakanin faiz da foziya soyayya suke sosai a tsakanin su amma har a lokacin ita foziya ta yarda da kanta akan cewa tana son faiz sosai fa'iza ke ƙara zuga ta akan fa'iz tana ƙara koɗa mata shi tana ƙara tusa mata shi a zuciyarsa ba tare da ta sani ba Faiz da Faiza kwance a gadon hotel bayan sun gama biya wa juna bukata. Faiza ta ce masa, to bukatar ka ta biya malam, ni na gama aiki na, don haka sai ka cika min alkawarin da ka ɗaukan mini. Ko kallonta bai yi ba ya ce, alkawari kuma, na me fa? Cikin mamaki ta kalle shi ta ce, kamar yaya, ban gane ba wai kana nufin ta manta a dakile ce mata eh na manta Oke, ni ban manta ba ba kuma zan kasa tuna maka alkawarin da ka ɗaukar min ba alkawarin motar da kamun domin kullum da shi nake kwana da kuma shi nake tashi dariya fa'iz ya tuntsire da ita sosai yake dariyar hakan ya bawa wa fa'iza mamaki ya kuma bata haushi ta kalle shi tana faɗin wai me kake nufi ne fa'is cikin dariyar ya ce amma ban taba sanin cewa ke baki da hankali ba baki kuma da kai ba sai yau lalle shaye-shayen da kike yi ya fara taba miki kwakwalwarki ita ba dariya ce ta ce ko kuma kai ko kuma kai ka fara hauka cewa ba kai ka isa ka ce ba za ka cika min alkawari na ba da wallahi sai na koya maka hankali ya ce mai zaki iya yi ai dama na riga na faɗa miki ki samu abin da zaki samu kafin ki gama ɗinki duk kuɗin da yake karɓa a hannuna ba su ishe ki ba ko an faɗa miki ni mahaukaci ne ta ce tabbas kai mahaukaci ne zararre don idan ba ka zare ba bai kamata ka faɗa min cewa ba za ka siya min mota ba ba tare da ka cimma burinka akan fauziya ba hmm. ko ta ce e ta miƙe ta haɗa kayanta ta shirya tsab za ta fice ta ce wallahi ko ba daɗe ko ba jima sai na koya maka hankali sai na nuna maka cewa kai ƙaramin ɗan bariki ne sabon shiga a bariki kuma daga nan gidan su na yi na je na faɗa mata komai ita da iyayenta tana kaiwa nan ta yi waje tsawa ya daka mata wacce ta sanadiyar tsayawar ta ba bata iya waiwayowa ta kalle shi ba a hakan yake yi mata magana ta bayanta ta mi ya miƙe ya yana magana ke kin isa ki tona min asiri wallahi da na firgita rayuwarki da na kara da dangin ki kaf a hankali ta juyo ta fuskance shi tana murmushi ta ce kai karamin ɗan shegiya ne duk abin da kake ganin zaka iya yi ka je ka yi babu irin barazanar da fa'iz bai yi wa fa'iza ba amma ina zuciyarta ta bushe ganin faɗan da tsawar babu inda zai kai shi yasa ya fara dallamanta haba sweetheart haba suwici na ke kan kin san ke kadai fa'iz yake so ke kadai ce a zuciyar fa'iz duk abin da fa'iz ya mallaka naki ne tunda har fa'iz zai iya mallaka miki abin da ya fi komai daraja a jikinsa ya kuma iya nuna miki tsiraicinsa na san kuma ma haka ne da kai da kaya duk mallakin wuya ne babu abin da ya fi daraja ga rayuwar mace kamar gabanta kika iya ɗauka kika bani shi na tabbatar ni da ke abu ɗaya ne ni da ke tamkar jiki ne babu ruhi idan kika rabu da ni to kawai mu tsaya mu kyara rayuwar mu wallahi zan iya auren ki fa'iza don na fi son ki fiye da fauziya zan iya auren ki saboda ina san da irin matsalanciyar soyayya da kike mini yi magana yana shashafe mata jiki haka hadi da ruruta mata sassan jikinta bakinta yake sha sosai yana ci gaba da sai mata jikinta kafin daga baya suka ƙara tsindimawa duniyar da ba ma fatan mu je ta wato zina ya kwance akan su ta rasa mai ke yi mata daɗi gabanta sai faduwa yake ta kira fayil shiru bai ɗauka ba ta tura masa text ba reply a kwance kawai take amma ba bacci take ba don bacci ya gagari idanuwanta a hankali ta furta dama haka so yake ashe maso yana shan wahala da na sani da ban fara son fa'iz ba wai garin yaya na fara son shi haka ce ta surutanta haɗi da sambatinta ba tare da ta samu mai bata amsa ba bayan su fa'iz sun gama masha'arsu suna kwance suna hutun gajiya sai mai da nan farfashi suke yi ya ji wayar sanarin tsoki ya ja kana ya daga waya ba tare da ya duba sunan wanda ya kira shi ba jin muryar sa ya yi cikin kuka da tashin hankali ta ce Pais, Pais, ka zo gida yanzu ko me kake yi? Pais, ka zo, ka zo gida yanzu ba lafiya. Ta yi maganan tana kashe waya. Ai wata irin durowa daga gadon ya yi, ya saka kayansa. Ido kawai fa'iza ke bin shi da shi, ta kasa koda kwakwaran motsi. A hankali ta ce, lafiya dai ko wallahi ban sani ba momin ce ta kira ni tana kuka yana magana yana karasa shiryawa ko wanka bai yi ba haka ya gama shiri ya fita yana zuwa gidan ya ga mutane wajen guda biyar a fakin space ko kallon su bai yi ba ya shige cikin gida a falo ya tarar da momi tana ta kuka a hankali ya karasa wajenta zama ya yi a ƙasa a gabanta ya ɗora hannunsa akan cinyoyinta momi lafiya cikin kuka ta ce Allah ya yi wa mahaifinka da rasuwa yanzu Paris. Ai bai karasa jin abin da ta faɗa ba, ya fashe da wani irin mahaukacin ihu, da duk gidan sai da ya amsa. da yake faiz namijin gaske ne sai da ya kuka mai isar shi sannan ya tambayi momi garin yaya cikin kuka take ba shi amsa da giya sha faiz faiz giya sha mahaifinka ya mutu cikin maye bayan ya sha giyar shi ne yake tuki ya fada ruwa tun jiya da dare sai yanzu aka ga motar tayo saman ruwa yanzu momi yana ina yana falon ƙasa an rasa wanda zai yi masa wanka ya yi masa sallah kasan baya shiga harkar mutane baya son talakawa kwata-kwata baya wulla da jama'a waɗancan ma da ka gani samo su na sa aka yi zan biya su duk 'yan unguwar sun ki zuwa har limamin masallaci na aikawa kowa ya ki zuwa ajiyar zuciya fa'is ya sauke sannan ya miƙe ya nufi waje shi da waɗannan mutane biyar ɗin ne kawai suka yi wanka da sallar mahaifinsa suka kai shi makwancinsa suka baro shi da halayensa tun da dadin fa'is ya mutu babu wanda ya zo gaisuwa bare a sa ran za a yi zaman magogi foziya na can wajen kwana uku kenan Rabon da ta ga Fa'is ko a waya, gaba ɗaya hankalinta ya gama tashi, ta shiga matsananciyar damuwa, gashi ko wayarta ta kira ba ta shiga tana kwance wayarta ta soma kara da sauri ta duba aiko ba wanda take tunanin ba ne sunan fa'iza ta gani a rubuce da sauri ta ɗaga wayar fa'iza fa'iza ta ke faɗa mata abin da ya faru da fa'iz cikin mummunan tashin hankali ta fara salati tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil allahumma ajirni fi masibati yaushe fa'iza ta bata amsa da cewa yau aka yi sadakar uku bayan sun gama waya na fa'iza ta shiga ƙara try ɗin wayan shi bai ɗaga ba haka ta haƙura ta kwanta cikin bacci ta ji wayar tana ringin kamar a mafarki ta daga cikin baccin jin muryarsa ya sa ta wartsakewa ta koma garau kuka ta saka masa tana cewa ina ta kiranka ka ki dagawa kuma fa'iza ta faɗa min dadi ya rasu ta kara sautin kukan nata lallashinta yake yi sosai sai da ya ga ta haƙura sannan ya ba ta labarin mutuwar dadi da kuma dalilin kin daga wayarta amma duk ƙarya ya faɗa mata babu gaskiya kwata-kwata a cikin zancensa bayan an sadakar bakwai fa'iz ya koma harkokinsa babu abin da ya fasa ya mamanta manta da wani dadi balle jimamin mutuwarsa duk wani abu da yake babu abin da ya rage sai ma ƙari da aka samu tun da yanzu ga duniya ta samu sun yi waya da fauziya akan za su je ta yi wa momin gaisuwa sun yi da shi har da fa'iza za a je daga skul ya zo ya ɗauke ta ya ce za su biya gidan fa'iza su ɗauke ta sai su wuce suna cikin cikin tafiya ya ɗauki waya kamar gaske ya fara magana hello ƙawarmu lafiya kamar ya ba za ki samu damar zuwa gaisuwar ba bayan an riga an gama magana da ke shuyoyi kamar tana yi masa magana daga baya tsaki ya kashe wayar jiyowa ce ta kalle shi ta ce lafiya mai ya faru kamar gaske ya ɓata rai wai ba za ta samu damar zuwa ba mu je kawai shiru ta da dan wani lokaci sannan ta ajiyar zuciya ta ce oke mu je wani daɗi ya ji tun daga tafin kafarsa zuwa tsakiyar kansa ya yi murmushin mugunta ya ƙara wa motar gudu a harabar gidansu ya yi fakin ɗin motar kallon ta yayi ya ce 10 minutes murmushi kawai ta yi ba tare da ta ce masa komai ba motar ya buɗe ya fita bai fi minti biyar ba ya dawo motar ya buɗe mata yana murmushi ya ce you are highly welcome my princess murmushi ita ma ta yi masa ta ce thanks my prince gidan take karewa kallo tun da take ba taɓa ganin gida irin gidan nan ba ko a fim ajiyar zuciya ta sauke a ranta tana faɗin aljannar duniya duk inda fauziya take tunanin kuɗin su fa'is ashe ya wuce nan da sallama suka shiga ƙayataccen falon da ya gaji da haɗuwa iya kuɗi kam an kashe su kafaɗarta ya kama ya zaunar da ita zama ya a kusa da ita shagala ta yi wajen kallon falon kamar daga sama ta ji an ce lalemar habin da 'yata firgigit ta dawo hankalinta da ƙyar fauziya ta saita tunaninta murmushi ta yi ta durƙusa har ƙasa ta gaida matar da take tunanin ita ce mahaifiyar fa'iz ido da zario fa'iz tana faɗin tashi daga kusa da ita marar kunya ita ka poziya tunda ta, ta ba ta miƙe ba kanta a ƙasa ba ƙaramin burge mahaifiyar fa'iz dai ba lokaci ɗaya Momi ta ji tana matukar ƙaunar Fauziya duba da irin kunyarta ga hali da cikakkiyar tarbiya kusa da ita ta zauna ta dafa ta masu aiki ne suka shiga aikin su na kawo kayan motsa baki kallon Faiz Momi ta yi ta ce son ba mu guri za mu yi magana dariya yayi ya ce Momi tun yanzu har an fara nuna min son kai fita na ce maka zan je wajen bash ya fita yana dariya dafa kafaɗar fauziya momi ta ce tun da na ganki na ji hankali na ya kwanta da ke murmushi fauziya ta ƙara yi ta sunkuyar da kanta ƙasa momi ta ce ki daina jin kunya ta duk da na lura ki ce kunya duk da na lura ki ce jin kunyar ya sunanki a hankali ta ce fauziya fauziya tun da nake da faiz bai taɓa kamun wata 'ya mace a matsayin wacce yake so ko zai aura ba hakan kuma ya tabbatar min da ba karamin so yake yi miki ba amma duk da haka ki kula da kyau saboda na san halin kayana don yana ɗana guda ɗaya tilo hakan ba zai hana ni faɗar gaskiya a kansa ba saboda ke ma ‘yata ce don Allah ki ɗauke ni a matsayin mahaifiyarki kanta ta ƙara sunkuyarwa ta ce in sha Allahu momi ma sha Allah momi ta faɗa sannan ta ce da farko Foziya, na baki amanar fa'is ki min alkawarin za ki kula da shi har iyakar ƙarshen rayuwarku ki min alƙawari za ki iyayen ki danya da da munanan halayensa ki yi min alkawari za ki zame mishi uwa kuma uba kimin alkawari za ki raba shi da mugayen abokanan shi da matan banza da shaye-shaye ta kama hannunta tana zubar da kwalla idan ta yi jajajir sosai ta ce kimin alkawari duk rintsi dukuya ba za ki taɓa rabuwa da shi ba za ki na da shi za ki kula da rayuwarsa za ki kula da yaranku ta karasa maganar tana kuka sosai ta ce foziya ina tausaya wa rayuwarki saboda za ki irin rayuwar da na yi da baban Faiz za ki ɗanɗani irin baƙin cikin da na ɗanɗana insha allahu wata rana sai labari na yi tunanin cewa ni rayuwata ba ta zama har ƙarshe a haka ba kuma ke tun da ni tawa rayuwar ta zama har karshe a haka ba ke ina miki fatar kada Allah ya rubuce ki da irin jarabawa ta ina miki fatan Allah ubangiji ya shirye fa'id ina miki fata da kuma fatan da kuma addu'ar Ubangiji Allah ya sa ya shiryu domin fa'iz yana da wasu kyawawan halaye a ƙasa wanda ba kowa ne ya san su ba in ban da munanan halayensa sirrin jayi kyawawan halayensa da sai in ce miki yana da halayen da ko a cikin mutanen kwarai ba za a same su ba ki yi fata ki kuma yi addu'a ki kuma roki Allah Allah ya kore da munanan halayensa a sannan ne zaka tabbatar da maganar da na gaya miki na cewa Faiz yana da mu yana da kyawawan halaye masu kyau Foziya akwai wani sirri da nake so in gaya miki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 wato a cikin kashi na hudu masu sauraro kada ku manta da mana liking sharing da kuma subscribe haɗi da kuma aje mana saƙo domin tambaya cin gyara ko kuma ƙorafi